dsp faji attajiri shine kakakin hukumar 'yan sandan a jihar gombe ya yi mini karin bayani kan afkuwar lamarin a tattaunawa mu da shi ta wayar tarho abin da ya faru shi ne wa'annan 'yan bindiga ka shigo mana sai yaranmu suka same su suka yi wannan asa amma mutanenmu suka ba su fada hmm. wanda ya sa ba su samu sun doka komi ba wannan gurin amma sun samu wayansu mutane mu sun jikata amma sun tashi da su ma muka haɗe su sun samu ruka mm. yanzu muna mai gaya ma jama'a cewa duk wanda ya zo yana neman a mishi jinya wajen samun harbi daga bindiga a gaya mana saboda haka wannan abin an fara bincike muna so in an gama bincike tukun na kira kuma mu bayani to mun samu labarin kun yi asarar mutanen ku guda uku da kuma wasu fararen hula eh haka ne hmm. abin da ya faru wasu mutanen mu wanda suka samu sun ke tsayin daka suka yi musayen wuta isa hmm. mun samu jikata amma ban samu sun dauka komi ba wannan gwai kuma hmm. mun samu ram yan sandan mu guda uku farin kaya kwa farin kaya guda daya Mm-hmm. saboda haka mutane hudu kenan yan sanda uku farin kaya ɗaya wanda suka rasu eh, mutanen gari muna mai gaya musu cewa duk abin da suka gani wanda ba daidai ba ne su yi mana bayani kuma akwai abin da muna ce community policing wanda muna shiga cikin mutane mu gaya musu shin me suke gani wanda ya fi damun su a wannan anguwar su muna masu aiki da su kuma yanzu muke magana da kai muna sintiri muna komi kuma muna masu aiki da ma'an gari sai dai zuwa wannan lokaci har yanzu babu bayanin cewa ko an iya kama wasu daga cikin maharan abdulhamid muhammad mira amurka daga bauchi a najeriya